Sannunku jama'a masu sauraronmu, yanzu kuma muna son mu kawo muku labarin wani babban mai magani. Cikin maganar Allah an ba da labarin shi, shi yasa ina son ku saurare ni ku ji karatu daga cikin maganar Allah bisansa. Littafin Markus Sura shidda aya hamsin da uku zuwa hamsin da shidda. Ga abin da maganar Allah ta ce bisansa. sa'an da suka haye, suka isa ƙasar sarata suka ɗamre jirgi a bakin gaɓa, sa'an da suka fita jirgin, nan da nan mutane suka sansance shi, suka yi ta gudu ko'ina a cikin dukan ƙasan nan, suka fara ɗauko marasa lafiya a bisa shimfiɗinsu wurin da suka ji yake, kuma dukan wurin da ya shiga. ko cikin ƙauyuka ko cikin birane ko cikin karkarai suka ajiye marasa lafiya cikin kasuwai suna roƙonsa shi yarda su taɓa ko tufafinsa kuma iyakar waɗanda suka taɓa suka warke na ana zance a kan yesu almasihu ne lokacin da almasihu yana cikin duniya ya yi abin al'ajibai masu yawa, ya warkar da marasa lafiya, masu cuta iri-iri, har ma aka ba mu labari a cikin maganar Allah na wata mace, wadda ta yi shekara da shekaru ba ta da lafiya, ta yi ɗan magani wurare daban-daban, ta kuma kashe kuɗi masu ɗimbin yawa wurin likitoti daban-daban, sun yi sun yi amma sun kasa amma lokacin da ta zo wurin almasihu ya warkar da ita in na ce in zana maku dukan iyakan al'ajabai da ya yi lalle za mu ɗauki lokaci da yawa amma wannan shi kaɗai ya isa domin ya nuna mamu almasihu shine likitan likitoti shine babban mai magani yana magani na ci cuta ba ta jiki ba kaɗai yana ba da ma maganin rai mutane da yawa na lura da cuta ta jikinsu kaɗai amma sun mance da suna da wani ciwo a cikin zuciyarsu wato zunubi mai kawo mutuwa babu maganin shi a wani wuri sai wurin almasihu kaɗai ƙarshen wannan ciwo shine mutuwa halaka da azaba amma mun gode Yesu almasihu ya yarda ya zo cikin duniya kamar yadda zunubi ya shigo ta wurin mutum ɗaya ya kawo halaka Yesu almasihu ya yarda ya biya alhakin wannan zunubi ta wurin mutuwa da ya yi kuma ta wurin mutum ɗaya maganin zunubi ya samu almasihu ya biya ya biya wannan alhakin zunubi yanzu abu guda ne ya rage gare mu mu mutane masu ciwo shi ne mu zo wurinsa mu yarda da shi mu roƙe shi gafara shi kuma zai ɗauke mamu wannan zunubi ya sanya mamu na har abada ya ba mu lahiya kuma lokacin da ya dawo cikin wannan duniya ya sanya mu cikin daularsa babu wata hanya da mun iya tsira sai ta wurin almasihu kada ka biɗa wani waje, ka dogara gare shi, shi kuma za ya tsira da kai. Kada ka jira, ka ce sai gobe, gama gobe ba taka ba ce, yau in ka ji murya tasa, ka gane da bukatarka, kada ka taurare zuciyarka, ka zo wurinsa, ka samu warkewa. Tun anan ne cikin duniya ya kamata ka shirya. bayan mutuwa ba dama, shirin shiga ruwa tun da waje ake yin shi, ka karɓi Yesu almasihu ka rayu tun yanzu. Raghunatha Chedu Krishna mun koya a cikin littafin farawa ubangiji allah ya yi mutum a cikin sura tasa ya ƙamnace shi ya shirya mishi komi mutum ya zama abu mai tamani amma mutum da kanshi ya ƙi ubangiji ya saurari ɗan maƙin allah ya yi ma allah rashin biyayya abinda allah yake kira zunubi mafarin mutuwa da halaka amma godiya ga Allah shi mai ƙamna ne ya shirya mamu hanyar ceto ya aiko da Yesu almasihu ya ba da ransa domin mu ya ce dukan wanda yake ba da gaskiya gare shi za shi rayu iya Yesu sabili da mu ka zo mu naka ne kai kuma namu ne wato mun karɓe ka in ban da kai ba za mu lalace duk za mu mutu mu zama kamar ciyawa wa zai marmarin rabuwa da kai ah. 지킨 누냐나 도민 부마다 둠시네야사 심을 가오나네 아보긴 바다투 사르킨 아멘자투 소고야 베시 na

domin gaskiya muke yaki mala'iku na kallo shi galai domin yaki shi galai domin yaki tarurrukan mayakan tarurrukan Sake pusata kemyaki Tada murio yekudu Domin Yesu, Domin Yesu Samuchi kohon kudu Shigarai, Domin yaki Shigarai, Domin yaki Tarukan maya kataru, tarukan

lokacin da ubangiji allah ya yi mu ya yi mu domin mu bauta mishi amma shaidan ya zo ya jarabce mu da ya jarabce mu mun fita ga zaman mutanen allah mun zama nashi mun zama kayan aikin shi amma alhamdu ga allah yana ƙamnan mu ya ƙamnace mu ya aiko da yesu almasihu lokacin da yesu ya zo ya mutu a madadin mu mun karɓe shi da shike kuma mun karɓe shi mun zama na Yesu kenan ba na shaidan ba, yanzu domin shi muke yaƙi. Saboda wannan ne Bulus manzo ya rubuta ma Timotawus cewa a cikin Timotawus Sura biyu aya uku zuwa biyar. Ka daure shan wuya tare da ni kamar mayaƙin kirki na Kiristi Yesu, mayaƙin da ke akan sha'anin yaƙi, ba za ya nannaɗe kansa da al'amuran wannan rai ba. gama yana so ya gami wanda ya rubuta shi mayaƙi. Idan kuma mutum yana kokuwa cikin wasa, ba a yi masa rawani ba, sai ya yi kokuwa daidai. Bulus manzo ya ci gaba da gargaɗi ga masu bi, ga abin da ya ce a cikin Afisawa Sura shida aya goma zuwa sha takwas. Daga bisani, ku ƙarfafa cikin Ubangiji, cikin ƙarfin ikonsa kuma. ku yafa dukan makamai na Allah domin ku samu iko da za ku yi tsayayya da dabarun shaidan, gama kokuwarmu ba da nama da jini take ba, amma da mulkoki, da ruhohi, da mahukuntan wannan zamani mai duhu, da rundunai masu ruhaniya na mugunta cikin sammai. Domin wannan fa, ku ɗauki dukan makamai na Allah. da za ku iya tsayayya cikin mugunyar rana, kuma bayan da an gama duka a tsaya, ku tsaya fa, kun rigaya kun ɗamre gindunku da gaskiya, kun yafa sulƙe na adalci, kun ɗaura ma sawayenku shirin bishara ta salama, musamman kuma kun ɗauki garkuwa ta ban gaskiya, wadda za ku iya bice dukan jefe-jefe masu wuta na mugu da ita, ku ɗauki ƙwalƙwali na ceto kuma da takobin ruhu wato maganar Allah, kuna addu'a kowane loto cikin ruhu da kowace irin addu'a da roƙo, kuna tsare wannan da iyakar na ciya da roƙo saboda dukan tsarkaka. O sojojin yaƙi, ku taru i ku taru dukanku ku haɗa kai ku shiga layi bayan gicciyan almasihu ku yi yaƙi domin gaskiya nasara ta ku ce cikin duniyar nan ya zo ya mutu don saboda kuma ya daga ya ya kuma mai ya aiko mana domin ya taimake wannan waka akwai daɗi in ka ji godiya abu ya yi kyau an sami abin alheri an sami abin murna kamar yadda wannan mai waka ya faɗi akwai waɗansu abubuwa da yawa masu yawa da ubangiji allah ya yi mamu waɗanda sun isa mu gode masa a cikinsu akwai abu mafi girma mafi tamani mafi daraja da ubangiji allah ya yi mamu wato wannan abu shine ceto. Mun sani duniyar da muke ciki yanzu tana cike da zunubi, mai zunubi rabonsa wuta ne, ƙiburutu mai ƙonawa, amma Allah ya ƙamnace mu, ya shirya inda mun iya mu tsira, wato ta cikin hannun Yesu almasihu, in mun yarda da shi, in mun karɓe shi, ya ce, ya biya laifofinmu. babu sauran shari'a a bisanmu. ’Yan uwa masu sauraro, wane alheri ya fi wannan, wane abin murna ya fi wannan, ni mai shaida maku wannan, na rigaya na karɓe shi, kuma da shi wannan mai waƙa, shi yasa wannan waƙa mun iya murera ta, mu ce, O ya Allah mun gode, mun gode maka sabili da abubuwa da yawa. wato sabili da ceto shine babban abu wanda ka bamu yesu shine mai ceto shine mafarin rai da murna shine kuma ya zo cikin wannan duniya sabili da ke sabili da kai sabili da haka ka karɓe shi domin mu yi godiya tare domin mu yi murna tare domin mu yi waƙa tare mu gode ma ubangiji allah sabili da alherinsa masu yawa da ya yi mamu Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.